من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا أما بعد السلام عليكم ورحمة cikin hakkin zamantakewa na aure wanda ku الله ilm kake karanta wannan karatun ka auna abin da kake gida da abin da ake karanta बनी आदम ने ita ba ta cika mace ba Mungu baba, masiaza yanzu shi imamu abu dauda yana sai kan muku ilal ne a kan hadisan da muka karanta shine akwai sanadin da akwai illoli a ciki shine imam sha'abi ana ce zuhuri bai sha'abi walbahiri karwaito shi wa abubakar ibn duk waɗannan malaman nan abdurrahman da abubakar ibn abijaham kullahu kullahum dukansu in fatima ta wanda sahibul kisa take da wannan hukunci menene ne aka ce anna zawjaha tallaqaha thalatha mijinta ya sake ta saki uku to zai zo ifayyace maku saki uku wuri daya ne ko ɗaya ne har uku mun yi can ya ce daidai ne zamani daidai ne har uku zai kafa hujja cewa saki uku ne lokaci daya ba apoyar karanta mu ci gaba kaɗan قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنا. حدثنا محمد بن كثير عن سلمة عن شعبي عن فاطمة بن كيس كاجي كان سي إمام شعبي shi ya ruwaito wajen fatima bin kais wani ruwa ya kuma shiga akwai shamaki tsakanin sha'abi da fatima akwai tsakanin akwai wani da yake tsakanin su anna zawjaha cewa mijinta tallakaha ya sake ki salasa saki uku ba lokaci daya ba falam ya ji allaha nabiyu sallallahu alaihi wasallam na fakatan wala sukuna manzan da bai hukumci cewa miji ba shi bai zama gidan kaddare ta za ta yi idda takardan kuna tsammani me za a yi kaga rena hukuncin Allah ke yi saki shine yau aka horo aka zo gunan wannan takardan ya nace shi na gin takardan za maka burbun a birne ka shi ya rubuta abun amma tun da matan ba tafta ba da ya zo daga kasuwa ginta shi canja lafzi canja lafzi ana neman malamai da za a dan canja tun da akwai malamai kabo-kabo eh sha za a ce ai ba komai eh, ai shi sa ke zangin takarda amma mace ta faɗa abu cewa ga shan rubuta takarda ga abin da aka rubuta ita ai tana so ta koma ita ma eh, a kasai mace ba ta son saki sama tana son mijinta yanzu da ana sa zauna da wallahi tallahi na ita ta zo eh, lokacin shi yanzu abin da yake damsa wallahi tallahi wallahi tallahi kuma ya riga ya barnan to shi sa nake son gani takardun in ga me aka rubuta in za ka yi saki in baka yi ba shi ka saki matanka da mamanta lokaci daya in baka da hankuri ko abubuwan da za ta gaya maka maka da hankuri shi ka yi baranin daga baya kuma ka yi nadama to kaga ya ci falam ya allaha allah nafa na biyu katan wala sukna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ajini muna da hikima ciki akwai hikima ciki da an bar matan da aka mata saki uku a gidan da take idda mijin zai iya take ta to sun saba wannan hadisin muslim ya ruwaito su imam ahmad ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito su imam tahawi ya ruwaito shi wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito shi imam tahawi ya ruwaito shi na fatan gane mm, mu ci gaba قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند ابن أبي عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن عبي حمزة كلهم عن الزهري قال أبو داود شعيب بن عبي حمزة واسم عبي حمزة دينار وهو مولى زياد <laughs> على ما 栖息吧。 ba za ka ji daji ba su manyan malaman sun doki mu ya kumce kufi wannan wajibi ne wajen da kuma ce a ce wannan suna ne shafi abubuwan da ya shafi karanta hadisi to amma mafi manyan wasu malamai ya sa fiki a gaba shi manta da duk wannan karatun kaga anan ina cewa haddasa حدثنا يزيد بن خالد أرملي أخبرنا ليس ليس بن سعد na gaya maku ليس ina daga cikin manya-manyan almajirai imam malik kuma sauninsa ne shi lais mai na da littafin da aka yi matsalan wanda bai wafaka imam maliki ba kuma abokin karatunsa ne amma je na maliki akwai matsalan da shi bai yarda bai wata ku an ba ku littafi ya riga kabbara guda hudu ba zai gan shi ba kabbara hudu ba zai gan littafi ba da an ba ku ba ka waɗannan littafai kamata kuna da shi don ka san cewa malamai nan rena shi tura maliku a amma wannan kaunan bai nuna cewa an a fada a saba amma kula da biya ciki na fata kun gane ki to shi lai sai ruwa ta wajen okail okail ibn shihab ba sanadin da ya hada jisan wannan ta bin kai kamar imam imam muslim ya tattara sanadin da gaba da baya duk ya tattara su talibin ilimi tara waɗannan karatun baki ɗaya da sanadin baki ɗaya zai iya mai da shi littafi inda wani mai kokari رسول tana riyawa ta zo wajen manzan Allah fastaftathu shi ta nemi jiha min baiti don ta bar gidan saboda wata ruwa zai fada baiti gidan mijin baya nan gidan ba za ta yi wannan maganin shi shi manzan ya ce ta je farko manzan ya ce je wata mace ummi sharik daga baya ya tuna cewa muhajirun sahabi don shi makawo ne don mutum makawon kakiyar shi makawo bai nuna zagi shi ba na fata gane to lokacin da aka yi haka wani hukunci ya shi lokacin marwan shi marwan ya tura ya tura kabila marwan ya inkara wannan kuma na na'isha ta tura a gaya marwan cewa in tsaya kan hukuncin wannan kare bi ra'ayin na na fatima ta bin kais to marwan ya ki gaskata shi karci na zo an zo fatima ta faɗa mangar fatima bin kais ta faɗa mangaran an zo an gaya kabisa ne marwan ya tura shi je tambayi fatima fatima ta kuma ta faɗa jisain da ya faru amma duk da haka marwan bai sadaka maganan ba me karati na gaba ya ce bai zai yarda da maganan fatima ba amma me yasa bai yarda ba tunda fatima ta ce manzana ne ya yi hukunci me yasa inkari karatu na gaba na fatan gane kala urwatu cikin wannan hadisi kuma urwa ya ce wa an karata aishatu ala ta bin kais wannan jumlan an yanke shi ne na na aisha ta tura inkarinta na agaya marwan agaya marwan tun da marwan lokacin shi ne shugaba na na aisha ta ji cewa marwan ya karkato zuwa ra'in fatima shi ne tura cewa ita ta tura cewa a bar marwan isa kan shaninta kare gaskata mangar da fatima ta fada na fata gane wannan hadisi muslim ne ruwaito shi kada abu dauda abu dauda ya ce wa kazalika ban da ruwayan wannan ruwayan hanyar ruwayan zuhuri ba akwai ruwayan da ya zo sahibul kaisan wa ibn jure wa shu'aib ibn abi hamza kulluhum an zuhuri dukansu sun waito wajen zuhuri ne na fatan gane abin da imamu abu dauda ya kawo ina gan ko sauran da aka ce wansu ba su ruwaito wajen imam zuhri ba ko imam zuhri bai samu kabisa ba to an samu shu'aibu na bi hamza shi hamza babansa shi asbat nasu akan zuhri sarkan dai wani hadisin ba su tabbata wajen zuhri ba wannan wasu malamin ba su samu ruwaya wajen zuhri ba yadda ake faɗa to wannan shu'aib ya ruwaito wajen babansa shine ibn abi hamza shi hamza kuma asbatan nas inji imam ibn kuma ruwayansa wajen kabisa ya a wajen kabisa ya tabbata yana gaba kadan me yace kuma قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه إليها بتذليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن Rasulullah لا تدري لعل الله يحدث قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل قال أبو داود ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيسة ابن ذويب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيسة إلى مروان فأخبره بذلك kana tare da bimbaz abu dauda kamar yana gabansa ne ya haddace shi saboda ahkam da yake ciki daya daga cikin ku ya koma gida yanzu ya kalli telebizin har ijo ibacci kuma ba ka yi nan zari ba ba za ka ba talibin ilimi komai za ka yi manyan malaman wanda allah ya ba su ilimi suna kasa su ne in dare ya wuce masu suna gan sun yi asara akwai lokacin da suke kiyamun laili akwai lokacin da suke gana da iyali akwai lokacin nan zare daren su haka yake to mu duniyan ya muna yawa saboda ba mu da tunani mu ci gaba don mutum ya riga ya karanta su ba masa kabbara shi ya zama ba ba zai saya ba manyan malaman da dare duk karatun da ya karanta sa littafi a gaba she duk kaulin malamai ifinta ishigan nan ifito ne tabbatar da ilimin kullum cin gyara kansa yake amma ka aje shi ga daren ya fara yawa tun karfe shida da rana ta fadi amma ba za ka yi bacci ba shi sha biyu karfe biyar an kira sallah ka tsara kana mike mike kai baka yi zikiri da dare ba alheri ba baka yi nan littattafai su wanda zai nan zari ka zaba babi ka zan yi shikenan kai nan ke iya sayawa yi nan zara kai to ba abin da ya baya ka gawa wajen ilimi amma kana yi shan laibu ne ma da manya malamin kana kusa da su an jefa masu tambaya shi ce a bari gobe jaja ina zari sa albani akwai kofa shi da canja kofansa saboda ya wajja wajen fuskan iska tashi rufe shi bude shi ya zama aiki amma mu yanzu akwai wanda ya zo nan ya gama sallan zai koma gindin telebijin la'alla mafi yawa alheri za ku duba karatu ba laifi to amma wani ko wata yanzu suna nan suna duba wani arewa da taurarwa zai gama ka tambaye mi kakaru mi kika karu kallon awa uku yayi a ba ta alkalami ko a ba ta alkalami mi kika karu a duniyanka mi kika karu a lahiranki mi kika karu a tarbiyanki za a gan duk mafi yawa lokacin katu ne katuwa suna hararin juna na waka ina kallo kina ba ta lokacin ki. kuma kina kusa da kabari ka ga mutum da james sai ina kalli wani ana waka ana rawa ana zazzare da ana harare juna lokacin ka tafiya banza ne waɗannan mutanen lokacin da aka gama yakin kasan iraq sai sun rasa yadda za su canja tunanin larabawa shi suka kai wani wani kanat ana kira hurra don a ringa kawo wata sirara sumbace sumbace da iskanci aka bude ma larabawa yanzu munan kuma da aka ce akwai boko haram shaka ka wani kuma abin da ake kira arewa akwai rajin ma da suka bude to a canja ana gai mu gidadawa ne to bi an nasu a nuna mana mu ga yadda lafiya yake ga yadda rayuwa yake mu zo mu gani rayuwa gidadawa ne yaushe ne za a bauta min wani allah kasan haka ka same shi sama haka same shi iska haka ka same shi tauraro haka same shi ku zo ku ci duniyanku shi ka waye ka zama mugirim shi kenan kullum shi wasa inda wasa za su yi ci gaba amma doki mu mu da larbawa kullum mu ta wasa a ta wannan abin sha ya sayar mana a nuna mana sirara a nuna mana namiji ta aure namiji a ta wahar da mu mace ta aure mace a ta wahar da mu a ta ligima da mu a dokko shara za a zuba mana nan ban da hankali mu kenan shi mai hankali za mu ci nasara ike cewa wala manyan malamin kana ganin da fiye da karatun nan musamman abu dauda na kaga da abu dauda yake kuma ilali ke kawo da bayan allah ike <clears throat> cewa haddasa na mun karanta wannan ko shi za karanta haddasa na yazid bin khadir aramli akhbarna lais an ukail shi ukail mun karanta wannan ina muke eh makhlad ne ko eh to yake cewa حدثنا مخلد ابن خالد اخبرنا عبد الرزاق an معمر Kage can an samu wanda ya ruwaito wajen imam zuhur shine ukail an ibn shahar na fata kun gane nan nan kuma ma'amar shi kuma ya ruwaito wajen zuhuri to duk waɗannan almajirin da suka ruwaito wajen zuhuri shi na abu dauda zai tara maka nan da iftar illoli a nan gaba da shi yunus da da da ma'amar da shi kuma a can wanda ya fada imam abu dauda zai zo bayana kai da kuma shi imam zuhuri shi ruwayansa wajen kabisa ya tabbata shi ne duk abin da yake sai gaya maku na ilal to ina cewa an ubaidillah kala arsa da marwan lokacin marwan yana ila fatima shi marwan ya ce sunanta fatima ita me ta kasance ita sunan mijinta ana kira abu has karshe rayuwa banta da sai na itafi na yaman je karbi khumsi hukumi ce na li zai kalmata na fata gane to lokacin da sayyidina ali zai tafi to mijin fatima wanda ake kira abu hafsi ya sayyidina tafi tare wannan abin da ake mangana nan shi abu hafsi ya yi tafiya ya tafiya amma hadisin nan ya ce ya raka shi na liɗan yaman an san kawai na ya tafi kenan yanzu fahara gama jama'a zaujiha shi abu hafsi ya, ya tafi da sayyidina ali kisa tafi fa ba a ba'asa ilaiha bi tatlikatin ina can yaman shi tura cewa a gaya mata ya sake ta saki na karshe ina can shi mutum na nisa zai iya saki matansa ya saki ta wata hanya waya ko ko nan ko kwa wasiku zam zo kan shek ya shi an yi ce da ita kagin sahabai ya sake ta to wannan lokacin za a ce da bata da ciki ba wani ruwan za ya ce baki da nafaka shi don kin kasance da kina da ciki to za ku gyala nan karatu zai zo akan wani wannan kalmar ta gane cewa ruwa mai bata da wurin yi

hanya kuna gane karatun kwa wali kuna gane abinda muke cewa domin karatun zo wani sun ce mummuna halinta ne ta bar gidan mijin goyi bayan ta ba tun ta ce na zan yi iddan da qur'ani ya ce kar ku fito da su a gidajen to karatun gane shi kuna ta a tafi satiyya ta kun gane karfin da nike ta dawama a wajen mijinta gidan mijinta za ta ne gidan miji to saboda haka ta sata ta fita to kuma da wajen shugaban tarihi sallallahu alaihi wasallam to ku ce aina an takil ya rasu da Allah ku gyala ya karatu zai zo don kafin karatu zai ce mu kai sati biyu uku kafin a warware wannan magana zan tambaye ku kuma inda muna na da rai fakara sallallahu alaihi wasallam inda ibn ummi maktum je ka wajen jeki wajen ibn ummi maktum wa kana ama jumla ce mu'tar mai ruwaya ne kawai yace ya kasance makawo ne tadda siyabaha indahu za ta iya tube kayanta ta aji wala yubsira ba zai kallata duk wannan jumla ce mu'tarat sayin ka kaga shi ablai ibn ibn ummi sahabi ne mai sallar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ta ji ta ta ta yi idda a wajen ummi sharik tana taruwa a cikin don tana infakinsu tana cebe su a sha nan sahabai ba ma'asume ba ne muna sallah na kada ganga in shi'a suna kada ganga wai a ji ni kenan ganga badujara kuna ji ana cikin sallah ba badujara kuma mu yada wai a ji ne wannan badujara ake kadawa ana fahimci a wucewa wannan ji ne ka san su baki kashe ji to shi sa ke cikin to gangan da ake kadawa su kama arna ne biki da haihuwa da mutuwa duk ɗaya ne a kiɗa ba baki cikin wa me ba dogara ci to amma wajen ganga farin ciki ganga mutuwa ganga ganga eh dogara ba ya eh, jama'a muna karshen wani duniya ba wallahi wanda bai kiyaye addininsa ba wannan hayaniyar rayuwan billahi azim zai rasa imaninsa ku yi karatu kuma ku roki Allah isbat abun ba wani zancen kungiya bane izalanci ko a'a qur'ani koma karatu qur'ani da fahimta magabata in ba haka ba mutum zai waye gari babu ajini ba shi da komai yaro ya yi naji ko ina ne ana ta tutura maku wani yaro ana je dan karanta aya biyu aku ya tara ana jama'a wai shine mahadi ana bi an yarda da shi kuma da wani malami kuma ya ce za tutura e kare kira suna Allah shikenan shewo shaitani ya zai ce da shi kaga ka ringa kira Allah in ba aka kai shirka shi ce yau yaro bai gane ba da kira suna Allah shi ya she nisa kira walin shine nasa na kira ga katu ike sai bata da al'umma shawa ba sa karanta Qur'an shi za ba za fahimci ajini ba ba shi sikin Allah sikin manzansa sun da ke shugaban talikai sun fito da shakakarinsa amma sun hauce ku sun kira Allah ya sun kira gumakan ba samu hanya ba sun kira lata ba samu Allah ba sun kira ba samu mafita ba shi su koma Allah sha Allah ya karbe su a cikin ceku suke amai ne suna da gumakan fiye da amma kai musulmi ka ajiye Allah ka kira wani kuma mangan da kake cewa nan lokacin zai kira cikin ceku ne kurashawa suka kira Allah ya za ga ya za waɗannan amma waiwai ilimi ne yake faɗa cewa wannan lokacin bai kamata shi ikira an wali ce amma mutane ba su yi karatu ba in ka kira wali nafa wali tun da baka kai masan da ka kira Allah wannan wurin ba sai suka kira lalle ya kuta da Tomsi basira ce mai alal malami ne shi ne Tomsi basira ce waɗannan an kyas nas su zo su rungi bata da al'umma nan wurin lokacin bai kamata a kira Allah ba ma'ana ya rena Allah cewa ya kira Allah shenisi shekira wani wali irayu dan girma Allah waɗannan mutanen akan gaskiya ba kureshi wanda lokacin ba su gain manzo ke ba mafita iska yana karshe koma Allah Allah arham rahimina shi su da kafircin su fito da su ka zo ka ce musulmi kira wani wali shi wali kuma yana kira Allah shi ya ce mu ba za a game wannan lokacin ba kai saka kira Allah ba wali za ka kira wannan shi ne tauhidi to ka sami ne tauhidi kawai duk abin da zai girma masu ibas masai a girma masu a duniya shi na jinin karya ba sani ba mu suke jin daɗi ma wannan rayuwa mai doyi ka zo kana ma Allah kure ba ka jin kunya abin mamaki mu yadda wanda kartun ba daidai ba ne saboda ba annabi ba ne kuskure ika yi dacewa duniya karatun da muke yi annan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita matan ta zata yi idda saki uku ne ta ji ta yi idda ibn taymiya ce istibra'i zata yi shin karbo wannan karban ka idda in kin gama idda taymiya cin da ki uku ba da buka ba ta buka idda da me za kenan mun taimiya malami na mai kura nan ya yi kura nan haka yi malami ne kama kwamfuta ne amma nan ya kure ya zai yi manzana salata ya ce da fatimata binta kais je ki can ki ba ce to saki na karshe baya bukata komai baya bukata ko kada kaza don haka ma ta yi ibrahim ta je ta yi aurenta to shi na gan hadisa nan rana shin je kuma ga magana bin taimiyya ya kawo ilimi suna bashi yanzu dan girma na Allah ba wani zance wani izara wani wahabiyanci wani izara wani a'a kungiyancin la gani wala kadiriya wala ku koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don an sa ku a kaburi wanda za tambaye ku za tambaye ku annabi ne wallahi ka je can ka kira wani shehi ka ga inda mala'iku za su koya maka hankali mala'iku ba ruwansa su ba sa saba ma Allah tambayo suka kawo ka ba su jawabi daidai tambaya la ya suna la ma amara tambaye ka shi sai ya da ta girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani to yace da kuma juji haka ya fada yayin da zaka kwatanta wani mahaluki cewa yana da darge kama annabi ya ce tanka kana hada eh, rana na sama da kuma wani juji a kasa kake kwatantawa ka zo ka zo kana mana mangana ce ku karata aji nan ku gane to sanda yake <laughs> to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala za mu zo ci mai zo akwai